<clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna tara ga watan hudu shekara ta da 2017 rana ce da muke karanta littafin da ke bayani akan almahadi na hakika da kuma wanda ake masu da'awar yancin ba su ba almahadin ne. muna cikin bayani akan irin 'yan abubuwan da suka zo na tsokaci cikin shi littafin a sheikh muhammad bello bin osmanu bin kodi rahmatullahi alaihim irin tsokaci eh? a yau za mu yi darasi na hamsin da bakwai a wannan tsokaci da muka karanta a baya muka faro mun ji cewa akwai abin da ya shafi yanayi na rubutu akwai kuma bangare na bayani na ilimi wanda mun karanto na ɗaya na biyu a wancan satin na uku na hudu za mu tashi ne akan na biyar wanda shine na ƙarshe tsokaci na ƙarshe akan abin da ya shafi ɓangaren bayani na ilimi na biyar shine tawassuluhu bilja ja yana yin tawassuli da jahi ne jahi ana cewa bi jahi rasulillah oh za ka ji da yawa wannan ya yaɗu cikin al'umma mu sai ka ji mutum ya ce kaza kaza bi jahi rasulillah to shi ma ya yi irin wannan a cikin littafinsa a farkon muƙaddima ɗin inda yake nema ma mahaifansa gafara sai yake tawassuli da wannan jahi na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tawassuli shine muka ce tawassuluhu bil ja wa qad fa'ala zalika al mu'allif fi iftitahiyyati kitabihi shi mawallafi ya aikata hakan a farkon mabudin littafin sa farkon muqaddima kenan fa tawassulu bil jahi ghairu ja'izin shar'an shi yin tawassuli bil jahi da jahin manzo ba wato a shari'ance bai halatta ba ya saba ma shari'a ya saba ma sunna kama sabaka bayanu zalika kamar can baya mun yi wannan bayanin wala allahu fa'ala zalika itimadan ala hadith sai dai ta yi wuci shan muhammad bello ya aikata hakan ya yi haka ne saboda dogaro da wani hadisi wanda ya ke lansansa shine tawassulu bi jahi fa inna jahi inda lahi azim ku yi tawassuli ku kama kafa da jahina matsayina kinan da darajata fa inna jahi inda Allah azim lalle matsayina a wurin Allah mai girma ne wannan lafazin hadisin tayu shi shan Muhammad Bello da shi ya kafa hujja da shi ya dogara shi ma yi wannan tawassulin wanda ya ta cikin al'umman fa hadal hadisu la asala lahu inda al muhaddisi wannan hadisin bai da asali bai da tushe a wurin malaman hadisi wata kallama fihi ulama uljanhi wata malamai masu bin diddigi na hadisi musamman mataninsa masu bin abin da ake ce majarhu wata su bi su tsefe su bi diddigi kowane rawi da aka yi ruwa cikin hadisi waye shi su ake ce malaman jarhu wata to sun yi magana akan wannan hadisin faƙalu suka ce innahu batilun hadisi ne ɓatacce mara asali mara tushe wala yatawassalu ila Allah illa bima shara'a ba a mutum baya yin wani tawassuli zuwa ga Allah sai da abin da Allah ya shar'anta ya tawassuli da shi a kama kafa zuwa ga neman abin da ke wurinsa subhanahu wa alaman hadisi suka ce hadisin nan bai da asali kai hadisi ne ma ba ka koma cikin silsila sahiha ta malam albani ko in ce silsila ba'ifa wanda yake mujalladi na ɗaya shafi na talatin zuwa na talatin da ɗaya za ka ga dogon bayani da malam albani ya yi a kan hadisan قال أهل rahmatullahi رحمة Malamai عليهم ما لم ilimi Allah Ya masu suka ce a tawassulul mashuru salasatu anwa tawassuli kama kafa kana neman wani abu a wurin Allah to ka kama kafa da wani abu don Allah ya baka abin da ke wurinsa to nau'i guda uku ne wanda shari'a ce da shi abin da malaman suka ce kenan a tawassul bi asma'illahi al-husna yin tawassuli kama kafa da sunayen Allah kyawawa wa sifatuhul ula wa sifatihil ula da sifofinsa madaukaka wannan mashru'i ne ya halatta shari'a ce sunna ce ka kama kafa da sunayen Allah da sifofinsa ka kirayi sunayensa an gane da ke kuma da Allah ya ce ko walillahi al-asma'ul husna kada uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su to kaga wannan nasi ya zo Allah ne umarni yayin da ka tashi roƙo za ka roƙi Allah to ka roƙe shi da sunayensa ka kira su Allah shine ar-razzaqu sai ka ce Allah ka azurta mu sai ne ar Allah azurta ni sai ne al Allah ka bani ilimi kai ne alfattahu kai man buɗi ga sunan sunayen Allah kai ne rahman kai ne rahim kai ne al'aziz aljabbar al-dik sunaye ne na Allah kyawawa to sai Allah ya ce ku kiraye shi da sunayensa kyawawa in ka kira su ka ce Allah don wannan sunaye naka kyawawa don sifofin nan naka maɗaukaka domin da ka ce al'alimu suna ne na Allah kuma siffarsa tana ciki ya cewa shi mai ilimi ne in ka ce sami'u siffa suna ne na Allah sunan shi a sami'u mai ji kuma siffar ji tana cikin wannan sunan nasa domin mai ya siffanta da siffa ta ji haka nan ka ce basiru sunansa ne albasir sannan kuma siffa ta gani tana kunshe cikin suna kun gane da kyau to wannan suna ya naka kyawa ya Allah da sifofin nan naka maɗaukaka ka yi man kaza ya Allah wannan tawassuli ne mashru'i kun gane da kyau dalili kenan na biyu abinda malamai suka ce ma abuta ilimi tawassuli na biyu da ya halatta shine a tawassulu bil amali salih kama kafa zuwa ga wata bukata da kake da ita wurin Allah da aikin ka na gari da aiki na gari shi kuma dalili akan haka qissatu salasatil ladina dakhalu fi gharin iskar mutanen nan uku da suka tashi suka yi tafiya lokacin hutu ya yi masu suna so su ɗan huta suka shiga cikin kogo don ne masu inuwa kan su ɗan sami sirri su ɗan shakata sannan su tafi gaba suna shiga wannan dutse bana hadarar sakara sai wani katon gingimen dutse gangaro fasaddat alaihim zalikar gara sai zo ya toshe kofar wannan kogo da suka shiga <clears throat> kuna fahimta da kyau kala ba zuhun ne ba zai sashin su ya gaya masashi suna so su fita shiga suka yi ba don su zauna ba dindindin su dan huta su gaba to dutse ya datse da suya za su sai sashin su ya ba sashi shawara suka ce udu Allah bi salihi amalikum yanzu abin da zamu yi mu roƙi Allah da kyawawan ayyukanmu. kowa ya tuna me ya yi tsakanin shi da Allah wanda ya yi don Allah wannan aiki ne da ya yi su fi to ya tuna shi ya tawassuli da shi kuna ganewa wa tawassala ahaduhum bi birhi dai, dayan su ya tawassuli da biyayya da yamma iyayensa iyayensa ya tafi neman abinci dare ya yi dare bai iya dawowa da wuri ba sai can dare ya yi yaransa suna da bukata matansa mahaifansa abin da ya samo na abinci sai da ya zo ya dafa ya ba 'ya'yansa haƙuri ya ba matansa haƙuri ya kai ma iyayensa saboda girmama iyaye ya ba su suka ci suka ƙoshi sannan ya kula 'ya'yansa ya ce wannan abin ya Allah da nai na kyautata ma iyayena in dan kai ne ya Allah ka fitar da mu daga dutse sai dutse dan fara janyewa kaga ya tawassuli da me aikin sa na gari wa tawassala thani bi azufihi ala al-ma'siyati khawfan min Allah ta'ala ma zakarathu ibnata ibnatu ammihi nabiyansu shi kuma ya kama kafa da wani babban saƙo da ya janye ya himmantu zai aikata shi da aka tunatar da shi ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya janye ba ya aikata wannan saƙon ba shi ne mai lokacin da ya nemi ‘yar baffansa tana da bukata shi kuma ya nemi ba zai biya mata wannan bukata ta abin da zai taimaka mata ba har sai ta yadda ya lalata da ita sai sai da shi ya hana ya ƙi har sai da ta matsu ta zo ta sai gashi don ya ba ta sannan ya ba ta da nufin ba yadda ta iya yi wannan lalata da ita sannan sai da ya zo dukkan dama ya gama samun ta ba abin da ya rage illa ya auka mata sai ta ce karka buɗe rufin da yake ba naka ba wannan abin da yake kulle karka taba shi karka bude ba da ka ba saboda haka ya tsallake ta yabata, ta ce ka ji tsoron Allah wannan abin da ta gaya man hinama zakararhu ibnatu amihi billahi yayin da yar babbansa ta tunatar da shi da Allah <coughs> ba da an kadara alaiha bayan ya gama dukkan samun iko a kanta fataraka min Allah sai ya barta wato saboda me abinda aka gaya mai ne ji tsoron Allah to shi ma sai ce ya Allah wancan sako da na bari in dan tsoron na bashi in dan kai na bar wannan sako ya Allah ka fita da mu daga kogon nan sai kogo dutse da ya gangaro ya daɗa janyewa kuna fahimta amma ba za su iya fitowa ba wata wasu salisu bi amanatihi wa sidiqihi haisu nama ajara zalika rajul raka tarakahu hatta asbaha malan kasira shi kuma ya kama ƙafa da riƙon amana da yayi da gaskiyar da yayi yayin da wani masa aiki kafin ya biya shi ya gama aikin ya tafi bai biya shi ba ladan aikin sana hannunsa ya tafi bar masa har sai da wannan ladan aikin ya ta juya shi ya koma dabbobi garken awaki garken shanu garken raƙuma duk wannan ladan yana ta juya shi bai ci ba bai sha ba don ya san ba na shi ba ne ko bai ajiye shi yadda ba zai karu ba ya ci gaba da kula da wannan ladan na shi bayan nan tsawon lokaci waje a huba da hilin fakazahu can bayan shekaru sai ga bawan Allah ya zo mana aikin nan da na yi maka ka biya ni ba ba ni ladana kuna ganewa ya nuna mai garken tumaki da na awaki da na shanu na rakuma ya ce jin naka ne kwace ce zaka yi mai izgilanci ba ni ladana ya ce naka ne ya ce shi ke na ya tattara ya kora shanun shi kamai walam yatruk hushai hushai'an bai ɗauki ko kwaya ɗaya ko gashi ya bashi ba ce to ladan kiwon da kai ta man sai ma ga lada bai ba bai kuma waiwaya ya ce mai bani ba shi ma ya ce ya Allah idan amanar san da na rike ban ci ba ban sha ba na birin ƙasa ta ta yawa mai ita zo ya karɓe in dan kai ne ya Allah ka fitar da mu daga wannan kogo daga nan sai wannan dutse ya janye gaba ɗaya tattata su suka fice suka tafiya su a nan an kama kafa da aiki na gari ko ba kama ba kun ga aiki na gari wanda ake kama kafa da shi abinda za ka yi don Allah yau ne kauni da azumin ka fi sabi lai don Allah kai ba don a ce kana yi ba misali kana da wata bukata kayan shan ruwa ka ce ya Allah wannan azumi in don kai ne kai man kaza wannan shi ta tawassuli da aiki na gari Don azumi wa ake mawa Allah cikin dare ka tashi kai na bilbilinka kai karatun qur'anin wata sadaka ana cikin matsin nan kaje ka so buhunan shinkafa ka rarraba makwabta ya Allah wannan sadaka da ne in kai ne ba dan a ce nayi ba ya Allah kai man kaza ko ka yayi man kaza wannan dishi ake ce ma at-tawassulu bil amali salih malamai suka ce mashru'i ne ya halatta ka kama kafa da aikin ka na gari hadha mulakhasul qissa wannan shine samare na ita wannan kissa wa hiya tadullu ala mashru'iyyati tawassul bil amal alladhi akhlasa fihi al muslimu li rabbih tana nuni wannan kissa da shar'ancin kama kafa da aiki na gari wanda mai shi ya tsarkake aikinsa don Allah ya yin sa to sai ka yi kama kafa da shi amma yan fa ba dan Allah kai abin ba to dama kai ma kace zaka kama kafa da shi dan Allah ba zai karba ba tun farko ba shi kai aikin dan shi ba dan son zuciyar ka kai ko dan a ce ka iya ko dan a ce kai abin da kake dan Allah tsintsa shi kake kama kafa da shi kamar yadda waɗancan bayan Allah ba a daidai lokacin suke aiki ba a baya ne can suka tuna suka ce ya Allah dan kaza da muka kai mana kaza malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan tawassuli kashi na biyu halatta asalis at-tawassulu bi du'a'i rajul salih tawassuli na uku nau'i na uku da ya halatta kai shine kama kafa da addu'an mutum nagari ar rajul salih addu'ar bawan Allah salihi a zahiri iya fahimta ta kai dai tana ga wannan bawan Allah yana kokari kina bin Allah yana nisanta sabansa sai ta kama kafa da addu'arta. shi ma wa min amali sahaba ma rawahu Anas radiyallahu an yana daga cikin aikin sahabbai wanda hakan ta faru tun daga sahabbai abinda Anas dan Mali ya rawaito Allah ya kara masa yarda kale yace inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana idza qahadu استسقى بالعباس مرحبا wato ainihin kamar yadda hadisin ana dan Allah ya ƙara masa yarda Ya ce Umar dan Khattab babban khalifa na biyu na manzo sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda ya kasance idan aka yi masu fari zamaninsa istasqa bil abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu yakan nemi shada fai yakan nemi addu'a ta shada fari wato da babban manzo sallallahu alaihi wasallam shine al Allah ya kara masa yarda mana yakan nemi abbas ya yi masu addu'a ta shada fari kaga kama ƙafa da me kenan da addu'ar bawan Allah na gari to umar yana yin wannan a zamaninsa fatala yakan ce allahumma inna kunna na tawassulu ilaika bi nabiyina fatasina ya allah mun kasance muna kama kafa da addu'ar annabinmu zamaninsa yana nan da rai sai ka shayar da mu ya allah annabi na nan sai mu ce ya manzo ka roƙa mana allah ya ba mu ruwa sai ya roƙa mana sai mu sami ruwa mun kama kafa da addu'ar manzanka to yanzu kuma wa inna na tawassulu ilaika bi ammi nabiyina fasina yanzu muna kama kafa da addu'ar babban annabinmu wa kenan shine al-abbas sai umar yace fasina ka shayar da mu ya Allah idan mun je wurin abbas mun roƙe mana addu'a ta sha da fari yayi to ya Allah ka shayar da mu qala fayasquna kuma sai Allah ya shayar da mu idan al-Abbas ya addu'a ya roki Allah sai Allah ya karba addu'a Abbas sai Allah ya shayar da mu wannan wato ya shayar da mu ruwa kun ga wannan hadisi dalili ne karara akan cewa za ka iya zuwa wanda kake kyautata masa zato ka ce ya taya ka addu'a kan wata bukatarka Allah ya biya maka ko ya yi maka saboda me tana kyautata musu to kaga kama kafa kai da addu'arsa ba shi ka roƙa ba domin abin da sufaye ba su fahimta kenan sai su cakuɗa magana maimakon tawassuli da addu'a mutum nagari to sai kuma a ce za a roƙi shi mutumin nagari kai tsaye abin da za a roƙi Allah wanda wannan kuma shirka yana bayuwa ka shirka ka je ka roƙi wani mahalicci abin halitta ka roƙe shi abin da mahalicci ke bawa shi ne Allah ka yi shirka ka tara Allah da abin halittarsa a kan abin da ba mai iso shi kuma yanta da kyau halar sheikh salihul suhaimi wani babban malami ya karantar da mu malami ne na aƙida masanin aƙida sosai Allah ya ƙara masa lafiya domin ya girma ya manyanta yake cewa wa ma'ana ƙaunar umar radiyallahu an ma'anar maganar nan ta umar Allah ya kara masa yarda inna kunna natawassulu ilayka bi nabiyyina lalle mu mun kasance muna kama kafa da addu'ar annabin mu wa inna natawassulu ilayka bi ammi nabiyyina yanzu ko muna kama kafa da addu'ar babban annabin mu wannan magana su ba mata tawili kai tsaye sai ce wannan shine tawassuli gashi sahabbai suna tawassuli da manzo saboda mai ba za ka ce bijahi rasulillah ba kai yanzu suna tawassuli da abin nan baffan manzo to shi yake so warware maka ma'anar maganar Ya ce yace na kunna na naqsudu nabiyana ai da Umar yake nufi mun kasance muna nufar annabin mu zamanin da yake da rai wa natlubu minhu an yad'u lana mu neme sa da mana addu'a wa nataqarrabu ilallahi Allah bi du'a'i mu nemi kusanta zuwa ga Allah da wannan addu'a tasa wa la'ana ƙadin taƙala sallallahu alaihi wa ila rafiƙil ala to yanzu kuma da yake fadin wannan zamanin khalifancin ya ce yanzu fa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ciru ya koma zuwa ga Allah maɗaukaki walam ya'id min al-mumkin an yad'u ba zai yiwu ba shi dai annabi ba zai dawo ba yanzu balle mu je mu ce roƙan mana Allah ba zai yiwu ba haka balle tunda ba zai dawo ba ashe ba zai yiwu kuma mu je mu ce yi mana addu'a ba ku dubi abin da ake nufi amma sai ka ga mutum yanzu ya ce wani zai tafi aikin hajji ko umara sai ce in ka je ka gaya ma manzo bukata ta ko wannan daidai ne in dai da shi zai biya maka bukatar ba Allah ba to daga nan ma sai ka gaya mai domin Allah shi ke da wannan sifa sai na jin ka dai inda kake a sama kake a ƙasa kake a nan kake a makka a madina duk inda kake Allah na jin ka yana ganin ka ya san me kake ya ma san bukatar taka amma dan a nuna maka sahabbai ba sa wannan shirka ɗin da annabi yawa fati ba su ƙara zuwa gaban ƙabaninsa su ce ya manzan Allah roƙa mana Allah ya ba mu zuwa ba sai umar yake cewa da yake zamaninsa yana da rai mukan je mu yi tawassuli da addu'arsa to yanzu ya rasu ya koma zuwa ga madaukaki wato Allah subhanahu wataala fa inna na tawajjuhu ila ammi nabiyina al-abbas radiyallahu anhu yanzu za mu fuskanta ne zuwa ga babban annabinmu shi ne al'abbas Allah ya kara masa yarda inda shi yanzu yana tare da mu shi ma babba ne mai matsayi a wurin Allah sau da haka yanzu shi za mu tinkara wa naɗulubu minhu an yi da ƙwalana sai mu neme shi da ya roƙa mana Allah ga ya roƙa mana Allah ya ba mu ruwa kenan ba shi abba za a roƙa bai ba da ruwa a Allah zai a nemi ya roƙa ya ba da ruwa domin Allah shi ne mai ba da ruwa kuna ganewa walaisa ma'anahu innahum kanu ya na fi duwa'ihim ba wai ma'anar waccan magana ta umar sahabbai suna cewa addu'a su Allahumma bijahi nabiyyika iskina ya Allah da bijahi nabiyyika da matsayin annabinka da yake da shi to ka shayar da mu ba shine tawassuli da jahi ba to an taba jin sahabbai sun faɗi wannan hadisi dai bai inganta ba su ko ba rawaito da wurin sahabai suna faɗin haka ba an na mithla hadha du'a mubtadi'un irin wannan addu'a ta bid'a ce bid'a ce laysa lahu aslun fil kitabi wala sunna ba shi da asali a cikin qur'ani haka nan ba shi da asali wannan addu'ar a cikin sunna walam yaf'alhu ahadun min as-salaf ba wani ɗaya daga cikin salafus salih kace irin su sahabban tabi'ai atba irin su imamu mali Allah ya masa rahma, ba wani wanda aka samu yana irin wannan addu'a din eh, ridwanullahi a ajma'in Allah ya kara masa yarda wannan maganar shi shassan as-suhaimi kinan yadda ya fito da wacce magana wannan taliki da nake so in kara mana kalmar bijahi rasulullah ya ka ji mutum zai faɗi ce bijahi rasulullah eh ko kai mai kaza bijahi wannan ba daidai bane yan uwa hadisi dai illa shine aka dogara bai inganta ba malamai sun ce ɓataccen hadisi ne ba a kafa hujja da shi kun fahimta da kyau to duk abin da hadisin da bai inganta ba a kafa hujja da shi ina tunawa lokacin da na zo za a yi man munakasha abin da ake ce ma ranar da gaban na gaban doktoci wani dokta sufi ga abin da ke cikin littafin nan shi ba abin da bai mai daɗi ba sai wannan inda na karanto mana ɗin nan daga farko zuwa ƙarshe karatun da yake a nan bayara na yi shi kuma bayaro Allah ya saka musu alheri suna kokari amma har yau a tsari na karatu na university akwai gyara gyaran shine in ka kawo magana ta ilimi ba cewa ake ka cire ta ba kawai ba a santa cewa ake mai hujja ka mai dalilin ka mu abinda muka sani tsari na admission suna in kai magana ta ilimi da hujja ka da dalilin ka ce ake ina hatu burhanaka in kunta mina sadiqin amma a lokacin sai aka ce min wannan magana yanzu ka je tesis na da yake cikin kwafi cikin bayan university ba wannan wurin shi cire shi tilas in dai ina so a bani ijaza ta wannan masassin su a bayar ba sa son wannan maganar ba sa son ta ba sa so a kama su ita ya za a ce ba za a ce wasu da manzo ba ya za a ce na ce a saurara in karanta hujjoji na aka ce ba a bukata a yawan nan dai sai na cire in na tafi can zan buga littafin zan mai na mayar amma a nan dai nasu ba su yadda ba to ni a sani na tsari na university ba haka ya kamata ba sai a baka ka faɗi dalilin ka dalilin ka ne zai defendin ɗinka in ba ka da dalilin shi kenan dole ka cire magana da ka kawo hmm. amma saboda shi wannan sufin wannan daktan ta saba ma kan zuciyarsa ya tsaya tsayan daka dole sai an cire su kuma da shi supervisor na yana ɗan jin kunyar shi yana masa tara shi kenan aka ja baki aka shiru aka wuce a haka dole sai da na cire wa alhamdulillah yana ɗaya daga cikin dalilin na sa na cikin sha Allah sai an buga littafin ɗaliban ilimi sun karanta abin da yake shine daidai kuma Allah ya muke mu aka buga Allah mun gode maka amma alhamdulillah daga wancan lokaci wajen yau kusan shekara nawa kenan domin tun wajen 6 ne har shekara wajen sha ɗaya. zuwa yanzu abin yana ta canzawa ana samun ɗaliban ilimi matasa daktoci wanda suka san ƙa'idar karatu a university suna ta taruwa a jami'ar yau ga su dr sani umar allah ya saka musu alkhairi irin su dr Rabi'u birnin kudu irin su dr nura duka wannan ɗaliban ilimi ne irin su dr wannan ibrahim suna nan da yawa yanzu wanda suke inda su ne a zamanin yau ka kawo irin wannan ba za su ce a cire shi ba to shi yasa muke so ɗalibai a daure don Allah ya ta karatu ai ta karatu ai ta karatu Allah ya ji kamala bakar gumi kullum abin da yake gaya mana kinan ku yi ta karatu ba za ka iya kawo wani gyara ba da wani canji da wani ai daidai sai ta hanyar ilimi ta hanyar hayaniya da surutu mun ga wanda suke ta hayaniyan ina gyaran da suka kawo a cikin al'umma za su gama hayaniyar su tarar su ihu amma ƙarshe ina gyaran yake saboda haka a tashi a yi ilimi ilimi na gaske kuma ilimin da ya dace mun gama bayani akan wannan mabhasin na cewa shehu muhammad bello allah ya masa rahama littafin sa mai kima mai daraja da ya yi yan abubuwan da za a kalla kinan a ce da yana da rai sai a ce to gyara nan shehu Allah ya saka maka da alkhairi amma in mutum ya rubutu ya wafati sai dai ka ce wuri kaza ya kamata ce kaza ba ka saka share mashi ba kun hmm. gane da kyau amma idan magana ta ilimi ta gaskiya sai an nuni an ce wannan maganar ba daidai take ba ga daidai ɗinta saboda ilimi amana ne kuma shi gaskiya ne ba rufe Binna wani abu ake na ba daidai a ce dan wane ne ai shi ne magana ba za a ce kuskure ba a'a ai wannan nan ba masumi bane ba manzo bane zai iya daidai zai iya kuskure Allah ya saka ma shan Muhammad Bello da alkhairi bisa abin da ya rubuta mana muka tsare da shi Alman mabhasul khamis bincike na biyar shine wasfun nusatil khartiyya wato yadda za mu siffanta kwafi kwafi da muka samu wajen ta hakikin littafin gashi nan kamar haka su ma yadda ilimi ya nuna a yi laƙad wa ta'ala an tawaffarat li hina shuru'i fi taƙiƙi talata nusukin nusakin khatiyyatin wa fi ma yali wasu ha wato haƙiƙa allah maɗaukaki ya dacar da ni da samun kwafi-kwafi wajen guda uku na rubutun hannu wanda na samu na shi wannan littafi na Sheikh muhammad bello wanda suke su ne na yi amfani da su yayin da nake so in haka wannan littafi na shi a nuskatul ula nuska ta farko ita ce hadihin nuska musawwara an nuskatul maƙuɗa fi darin wasa'ikin ƙaumiya kwafi na farko wacce ne mata lamba da a wannan kwafi ɗin na samo fotokofin ta ne a shi ne rubutun da aka rubuta shi da hannu irin rubutunmu na da wanda yi na mai asalin littafin ne ko na almajirinsa ne da ya kwafa a wurinsa ko na almajirin almajirinsa mun sami kwafi fotokofi na wannan makhduda din a national archives na kaduna wanda shi suke ce madarul wasaikil kaumiya da larabci da kaduna nigeria ta tara salasa da tare al wasamanu a cinwa ishirin miladiya wanda an rubuta shi a 1820 wadadin auraki ha 16 adadin takaddun da aka rubuta irin wancan rubutun takadda 16 ce suɗuri fi ha ya adadin sitarar da ke cikin takaddun yana bambantuwa wani wurin za a sami 25 fitira 25 wani wurin tafi haka wani wurin kasa da haka walakin al-ghalib 25 sadaran galibin takaddun ana samun sidira ɗaya bayan ɗaya guda 25 ne wa kullu sadirin ya takawwani min 15 kalima ta ƙariban kowace sidira tana iya ɗaukan wato kalma goma sha biyar wato takriban wa khattuha maghribi rubutun ta irin rubutun mu ne na allo shi yake ce makhatun maghribi ba rubutu ne irin wannan na na na misira muke ta nan ko to ba irin shi bane khatun ne maghribi a jikin wancan asalin rubutun wa hiya majhulatul katibi a jikinta ba a rubuta waye ya rubuta ba sunan wanda ya rubuta a bangon illa anna shaykhan al-mushrif على التحقيق الدكتور عمر المنفاشي أو الفاروق المنفاشي قال يشبه خطها خط المؤلف daidai su fabai zana a wannan lokacin wanda yake bibiyan abin na rubuta shine a doktor umar umar faruk malumfashi abinda da yake gaya man tun da shi ya karanta makhduta da yawa na su shehu usmanu na shan muhammad bello abdullahi na gwandu ya ce rubutun yana kama da rubutun shan muhammad bello kuna gani da kyau hmm. amma a kwajin jikinta ba a rubuta sunan cewa shi ya rubuta ba shi yasa na zo mana da kwafin don mu ga irin asalin yadda rubutun yake wannan yin shi ne kwafin wannan jikin takardar ce wanda kun ga asalin rubutun yadda yake wanda aka kwafa kenan aka ajiya ta wannan takardar jar takarda kenan duk ta cinye ne saboda ajiya in ka kama ta ma alamar marmashiwa take domin wajen shekara 200 kaga ko takarda ka ajiye ta haka da yanayi ya sa take ne wannan shine rubutun ka duba rubutun da yake nan wanda a jiki ba a rubuta waye ba amma shi mashirin zai ce yana jin rubutun shi shan muhammad bello ne kuma fahimta da kyau wannan kenan wacce kwafi na farko wacce ita ce nake bayanin ta a nan wacce take da wannan lambar kuma ita ce muka ɗauka a a wa tarihu talifiha tarihin da aka rubuta a nan na rubuta ta a rubuta ta ne sha bakwai ga watan shawwal a shekara ta 1235 hijiriya kun yau muna 1438 ga shekara nawa kenan shekara biyu da uku shekara biyu da uku ai ba yau bane ko Allah ya ji ɗan shan Muhammad Bello wa maktubatun bai haɗin waɗe rubutunta rubutu ne da aka rubuta shi mai kyau ƙarara? kowa na iya karantawa wa ƙallon qallun akbaan ita ce kwabin da ya fi kowane kyau da karancin kurakurai a cikin rubutun saboda rubutu ne da aka yi shi mai san gaske <clears throat> wa alaiha صححت صحات كثيرا من الأخطاء الموجودة nusqatayn al الأخريين da ita ne na ɗauka kamar asali kurakuran da ke cikin sauran kwafi biyun to da ita nake gyara kuskuren da ke cikin waɗancan ɗin lokacin da nake wannan aiki wa qadara masu laha bi alif wa ja'altuha kal asli bin nisbati ilayya fi tahqiq ita ce nace a sannan na sami b sannan na sami c ko kuna ganewa a nuskatu saniya kwafi na biyu shine ita ce mai ba wacce ne mata lamba da ba wacce take lamba ba ita ce ga ta kuma ita ma ita kuma ga da rubutun ta yake ina jin ba ka saba karanta maktutat ba watakila ba za ka yi karanta ba dishi dishi rubutun yake ya haɗe, to ita ce ake mata nan ba ba وهي مصورة عن نسخة المقصودة محفوظة في مركز البحوث وجمع da jami'ati بايرو kano nigeria wannan kwafin mun samo shi ne an kwafo an sa. daga nan wato research center da ke nan uk bangaren da ake aji wato takardu masu irin wannan rubutu ɗin kuna ganewa da kyau akwai wani bangare a bayar da suka ware inda duk rubutu irin wannan na da ake tattara su a yi masu namba a aji su a adana su kwanan muka samu wannan kwafi ɗin a nan jami'a ta bayero wa rakamu ha 218 lambar ta sun mata lamba ta cewa ita ce ta ɗari biyu da sha takwas da tare tarihin da aka rubuta ta shine 1975 ko kila suka yi kwafi su masu ta kawo nan jami'a suka ake 1975 <clears throat> ga shekara na wakilin yanzu shekarun ai ba yawa sosai ko wata gaufi aka asara safahatin ita takarda kwafi takarda goma sha tara ce tada zumun ce nawa sha shida wannan ita kuma guda sha tara ce a ha tana da 10 by 22 kasan har makas da suke yi cewa abin nan ɗinta ko kamar yanzu da ake ta a ko a kaza wannan shi suke nufi da wannan wadadin ɗori fi kulli safatin fita wa shiri na sadaran adadin sidirar da ke cikin kowace sidira wato sidira guda ashirin da shida ce wa kullum sadrin ya wani min isna ashirar kalima ta ƙariban kowace sadira tana ɗauke da kalma goma sha biyu wa tarihu ha ya tafiku ma'a masu nuskata ai ita tarihin bugata ko rubuta ta ya yi daidai da tarihin ta mun wancan shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar to ita ma wannan shekara aka nuna a rubuta ta wa khattuha ghairu wadih sai dai rubutunta ba karare yake ba wa qali tamassu laha ba na yi mata alama cewa ita ce b domin za ka taƙiƙi dole ka ce a b c a ita fi kowace kyau b ta fi tana binta c ba ta kai kyanta to haka ake taƙiƙi wasu ko wasu wiramin yalin hajj abu ba gidan uban doma sokoto ita ina ta samu asalin kwafinta mana jami'ar bayero ina suka je suka samu kwafin wannan waccan ɗazumin jiha national archives da ke kaduna shi ko na national archives tura mulki mallaka su suka tattaro abubuwan da suke ganin su kamar tarihi ne suka tattara a wurin suka aji amma ita wannan makhdudar an samo ta ne daga hannun wani mai suna alhaji buba gidan uban doman sakwato a can aka je aka samu kwafin kasan maksuda samun ta ba karamin aiki ba ne ruturi na mutanen da a je a samu kwafi original kwafi sai malam wane da malam wane can lokacin ita jami'ar bayar tana ta kokarin tattaro rubuce-rubucen su shan usmanu su shan abdullahi na gwandu shan muhammad bello da sauran 'ya'yansu haka suka yi ta saƙawa lungu da loko da inda suka san za sami malami mai ƙoƙarin karatu da tattara rubuce-rubucensu sun je su tattaro wacan suka samu wa kada a ha al'ustaz muhammadu sani zaharuddin ra'isu jami'at bayero sadiqan wanda ya ƙoƙarin tattaro wannan takardu ya kawo su jami'ar bayero aka ajiye su a wannan research center din. shine profesa muhammad sani zaharuddin allah ya kara ma rayuwarsa wato lafiya a shine tsohon shugaban jami'a na da wanda shike shine ya rike ba kansila a wancan lokacin to ya taimaka wajen tattaro wannan takardu shi ya yi wannan hidima ɗin wajen kawo mana wannan takardun har muka amfana da su domin kila ba dan aikin da suka yi ba lokacin da za ki hakikin ka ce za ka tafi sokoto nemo takaddun hannun wa domin yanzu ka shi wani alhaji buba ɗin tun ya rasu inda an ce tun wajen 1970 nawa kaga sannan muna yan yara motakila yanzu tun ya bar duniya ƴaƴan shi kuma ba ya sa ba su karatu ba daga nan takaddun haka za a tattara su a aje san daraja su ba 'ya'yan da haka da haka a juya su can a juya sai ka neme su karasa ba ba haka yake faruwa ba Shi ne tarihi yake da amfani yan uwa san Allah ya baka ilimi ka tare takadu ga cewa in ka mutu ka bar su yayan ka za su salwanta su sai kai wakafi cewa a tattara su a kai su gidan tarihi ko wata laburari ta gwamnati ko wata laburari ta al'umma saboda ci gaba da karanta kana samun lada wataƙila ka yayan naka duka yan duniya ne ba su karatun ba ko ba haka ake samu ba ta uku ta karshe kina nuskatu salisa ji nuska ta uku ita ce si kinan وهي fi أيضا عن النسخة المحفوظة في مركز jami'a وجمع المخطوطات Kano nigeria كانو نيجيريا dai, an samu fotokofin ta ne har wa yau daga abubuwan da aka tsare aka kiyaye su a wannan santa research center inda ake tattara makaduda na jami'ar bayero a nan kano nigeria warakamu a yi kuma number ta kaje ka je kana nema in ka dauko number 569 ka same ta wa safahati ha ya isnai wa 20 ita kuma adadin takaddinta guda 22 ne kaga ta farko 16 ta biyu nawa 19 sannan ta ƙarshe 22 makasuwa ita kuma 12 by 16 wadda da su tsori fi kulli safahatin na sataran kowace safha tana ɗauke da sutura ashirin, wa kullu sadarin ya kawuni min salasa ashara kalima ta ƙariban. kowace sutura tana ɗauke da kalma goma sha uku wa fiha akhba'un kafira, sai dai akwai kurakurai da yawa a cikinta wanda karanta ta yana da wahalan gaske kuma ga tsallake ga sha wasu kalmomin ka gababu babu a cikinta wahiyar na sannan kuma bata kai waɗancan ba kun ita kuma a ga kwafinta haka rukin yake za ta gan shi duk wani dishi-dishi sannan kuma za ta ga kurakurai baiwa a ciki wanda haka ake taƙiƙi sai ta ɗauko wancan ka gwada da wancan sannan ka iya gane da keci an gane da kyau wannan ita ce kwafi na uku wanda muka yi amfani da shi wajen taƙiƙin da za mu shiga ciki insha Allah bayan nan bima ya ƙaribu safatain abin da yake na kisa a kan sauran wajen shafi biyu babu a cikinta wa ramastu laha bijim wa min yadda alƙadi ko wa suwira min alƙadi ya haya sakutu ita kuma an samo kwafinta ne an yi hoto kwafinta daga hannun wani alƙali ana kiran shi alƙali ya haya, shi ma a can sakutu aka samo ta wa zara hal tsayyib a ustaz muhammad shi kuma waye ne ya samo kwashin wani ana ce mai a tsaye ya yi aiki a nan jami'a ta bayaro da daɗewa shekaru masu tsawo a baya wato shi ne ya je ya kawo ta zuwa jami'a ta bayaro aka aje ta domin ɗalibai su fa'idanta wahahiya tsoro alatanti su ne nan ga suka mai da nuna mana abinda ya kamata lokacin da aka buga littafin nan <clears throat> a samar da fotokofi na misali a a nan amma yayin da za a aika a masar aka buga littafin nan wannan rubutu yana cikin wato yana cikin cd su kuma ya kamata lokacin a yi din ɗin fuskar inda ake so a sa ɗin a haɗa cikin wannan cd ɗin a aika to kafin a yi sikanin ɗin an riga an aika da ka sai aka buga shi babu da ka da kamata a kwafin da ke hannunka ga wannan fotokofin fuskar wannan a nan don ka iya ganin me aka yi aiki yanzu kuma da ya rubutun yake Ta yanzu an baka da rubutun za ka yi karanta shi an ce ɗauko ka karanta za ka iya wannan haka ake ma ilimin hidima kullum idan wannan sun yi sun gama kai kuma sai ka zo kai ma ka ƙara wani hidimar yadda ɗaliban ilimi za su fa'idanta mamaci na ƙarshe da za mu tsaya don muna da baki shine almabhas manhaji fitta haƙiƙi wato mahasi na shida kenan na akwai mabahasul sadi domin wancan na baya mun kira shi khamis ko wannan za ku rubuta al-mabahasul sadi don gyara ne ya kamata ya shiga ciki manhaji fi tahqiq hanyar da nabi wajen tahqiqin da zamu shiga ciki shine wa kad salaktu fi tahqiq al-manhaj al-ati ga hanyar da nabi kamar haka awwalan na farko da saktul maqtutati bi khat an muttabi'an alqawaid al-imla'iyya al-haditha farko wannan rubutu da kuke gani sai da na kwafe shi da rubutun hannuna gaba shi tare da in kalli wannan duba can me ya can naƙisi me ya can kamili gaba ɗaya sai da na kwafe shi kamin a rubuta shi da rubutu na kwamfuta wanda shine ƙa'ida ta rubutu na ilimi sai ka fara kwafa tukunna sannan ka mai da shi da rubutunka ka shigar da can da gyara can babu can da gyara to sannan kuma sai a zuwa buga shi wannan manhaji na ɗaya kenan na biyu qabaltul mansukh bi aslil mahsub wato abinda na kwafa din bayan na gama nayi muƙabala shine kai comparative ka ɗauko wannan ka gwada da ita maktuda din da abinda ka kwafa wa idza talafatin nasakh fa inni uqaddimu ma fi nuskati alif idan abin da ke waccan kwafi ya saba ma waccan wacce ya saba ma waccan sai in gabatar da a din nan a matsayin ita ce kamar asali kun gane illa haisu ya tabayyana khatuhu fa usbitu sawab bashi wato mushiran ila ikhtilaf fi nusakhi fil hali idan ya zama dukkan su an sami kuskure misali hadisi ne ya rubuta hadisi shi shan muhammad bello kun gane a nuska ta farkon da ta biyun da ta uku da akwai kuskure mun koma hadisin cikin abu dawuda ko cikin turmiji sai ga yadda yake da cikakken shi babu kuskura kuna ganewa da kyau kaga asali duka an sami kuskure kenan to sai a nuna daidai ɗin a rubuta shi a cikin sama a ƙasa kuma sai a sauka a nuna kuskuren wannan ƙa'ida da na bikinan ta biyu na uku idan ta hada nusar ala khadarin mutayakkinin wa inni uthbitu sawaba fil matni wa ushiru ila al khadari fil hamish dan dukansu suka yi ittifaki wajen kuskure gaba ɗayan su in tabbatar da daidai din a sama kamar da zamu je mu ga ina ne sama ina ne kasa akwai matani sama kenan hamish kuma shine rubutun nan na kasa kamar yadda duk ka'idar taƙiƙi take to sai a nuna kuskuren a ƙasa wuri kaza kuskure ne na hudu shine kharastu ahadisan nabawiyya min masadir Halmusnada, hadisan da duk shi shan muhammad bello ya rawaito ya kawo a cikin wannan littafi nashi na yi takarijin su daga asalin tushen hadisan inda suke misali in ya ce a karajahu abu dawud da za mu koma cikin suna na abu dawud a karajahu bai za mu koma cikin suna na bai haƙi a karajahu hakim za mu koma cikin mustadarak na imam hakim kun gane misalin shi ne za mu koma wato min masajir hal musnada kale a kawali ulama al hadisi tare da ciro maganganun malaman hadisi fiha sihatan wa dafan cewa wannan hadisi kila shi shehu Muhammad Bello bai bayanin ingancinsa ba sahihi ne zaifi ne wani yayi wani bai ba to sai mu koma mu ɗauko maganan malaman hadisi me suka ce mu hadisin nan wajen ingancinsa ko rauninsa iza wajattu zalika in har na iya samun haka wani akwai hadisin da har nai na gama ban iya samun matsayin hadisin ba na biyar a zautul ayatul qur'aniyya ila suwariha wa arqamiha fil mushafi duk ayoyin da shi Muhammad Bello ya kala masa rahama a cikin wannan littafi nashi mun bayanin aya ce a wata sura take lambar aya ta nawa ce duk an yi bayani yadda ka'ida take a cikin mushaf a yau da muke da shi a rubuta gabanmu ba ta shida ta ƙarshe farzamtu lil alamin waridati fil matni illa in ta'azzara zalik duk wasu a'lam manya manyan malamai da sahabbai da tabi'ai da atiba da shi shehu ya ambace su cikin littafin sa mun yi tarjama su a takaice kan gajeren tarihin su wanda zamu karu shi ma mun yi in dai hakan bai gagara ba wannan mun yi wanda shine nan za mu tsaya mun gama kashi ɗaya na littafi in Allah ya kai mu za mu shiga alƙismu sani shine taƙiƙul kitab kashi na biyu shi ne yadda za mu ji a ta hakikin littafin shi shi Muhammad Bello yake wancan shine dirasa kina abin da muka yi shi ne kashi na farko sai kuma bangaren taƙiƙul kitab Allah ya nuna mana farawan mu abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada Abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta muna da baki akwai a alhaji buba jada babban CRO za mu ce na ƙasa na ƙungiyar jama'a bira wa ta mutu sunna ya kawo mana ziyara da kuma babban malami mala abubakar musa ya rako shi wannan majalisi na mai albarka na masu da sahaba a wannan rana da muke karatu wannan littafi na shan Muhammadu dallo Allah ya masa rahama to za a kira sallah bayan nan kuma ban san kila yana da ɗan sako a takaice akwai magana da so nan yi mana kan marigayi a shek a rasar sa'idu wanda Allah ya mara su wannan sati da ya gabata Allah ya gafarta masa ko minti biyu wannan zan yi a takaice insha Allah mu da gaba da yima babban malamin mu da Allah ya marasuwa rasuwa a wannan sati Dr. Sheikh Al-Hassan Sa'id Jos addu'a Allah ya gafarta masa abin da yi ma musulunci Allah ya sa a mizanin sa na hidima abin da na kokarin yada suna a wannan ƙasa Allah ya sa masa a yana ɗaya daga cikin malamai da suke ta gwagwarmaya tun taso wasu wajen tabbatar da suna a wannan gari haɗan daga cikin abin da na sani 1986 bana shekara 31 kenan lokacin yana diploma a nan bayero ko kuma lokacin muna masu kan da ya lokacin yana lokacin a nan kano ba a da wata makaranta ta sunna rara da sunan cewa nan ana taruwa a karatu da sunan sunna ko da sunan ibada sai ya sunna ya sunna tana redo gidan dr husaini dr husaini likita ne na haƙoƙi da kyaki a dantar ta ƙofar gidan shi sannan ne wannan yan gidajen na redo a nan yake zama a ƙofar gidan shi aka yi ɗakin kwano ɗakin kwano gefe kwano sama kuma rufin kwano na aka yi aji ɗaya aka sa mata suna ya usunna don za a yi taro na kungiya a wannan ɗakin ake yi ba zan manta ba wata nan a rasan sayin yana cikin da suka zo suka yi bayani suka yi bayanin cewa a daure a ci gaba da abin da ake na kokarin yada suna a kano abin da wahala sun canja alhamdulillahi abu ya yi kyau kaduna abu yankin suka sana su ina amma kano a yi haƙuri a ci gaba sannan yana matashinsa da ƙarfinsa wannan bawan allah da zan manta ba lokacin ya ta karfafan matasa na sunna a wannan makarantar ta yawo sunna wani zafin allah ya ji yi masa rahama in ya taso daga makaranta yana gwale kuma muna tafiyar zai iya wurin shek abdulaziz a markazu sakafi al-mikir sannan shi ne shugaban markaz shi wannan wani shek ana ce mashi abdulaziz gurgu ne hajjin ƙorani ne za shi ya wuce ne zai ya sauko tajwidi a wurinsa lokacin ma jafar hajji ne na ƙorani amma tajwidin shi wancan shek abdulaziz yake mamaki da yaro ya haddace ƙorani amma kuma tajwidi sau ka yi ba shi lokaci za shi ya ɗauko tajwidi wurinsa in ya gama ya wuce nan ya suna mu ko mu je da su mala na allah ji kansa da makamantarsa don shi ne ma monita ma aji. ko kuma ma da zai koya mana tajwidi da ya koyo a bakin shar abdulaziz al-misri shugaba na markazin sassa wannan 1986 ke muku magana ku kaga tun a wannan lokaci a nasan sa'idu yake gwagwarmaya yake karantarwa yake wa'azi yake har haka ya gama karatunsa kamar da da dama na sun kunji tarihin sa takaici wanda aka bayar na karatunsa da gwagwarmayar karatunsa tun karatu da na albutu haji ake ce mai kuma haji jini, ya karanta ƙur'ani ya sha gwagwarmaya duk da karatu da na ya dawo kuma shiga karatu na zamani sai da digiri biyu ya digiri a jos ya zo jami'a shekara biyu tsakanin da shi a jami'ar islamiyya alhafar sai kana zuwa masallacin jami'a da wahala ka gan shi ba zaune yana karatu nan zai shi, nan zai karatu nan za a zauna a yi duk abin da ake na marata haka yi kuma da girmansa da shekarunsa kai ne kai har ya gama ya zo yin digirin sanadi a jirgin bayan ya digiri can na nan a nan a john ya je ya kammala wancan kuma na madina ya dawo digiri na biyu a john ya tafi sarkwace su na uku ya gama digiri ɗinsa 2012 na gama na wasu 2013 kaga shan kullum muka haɗu sai dai ba kai ce a daure a yi karatu wahalhalin rayuwa da nauyin iyali ba ya hana karatu ba mu manta ba da wannan har yanzu har kusa da ajalin nan nashi shara hassan yi daga cikin nizarta mutum ne mai tawafi ga shekarunsa amma muka fi mai ke kamar musaurinsa ne wani ba saurinsa ba ne in bai abin nan ba za ka ce kanne ne na can kasa amma haka za a zauna ana da ilimi ana tattaunawa haka ya ta yi a tsawon tafiya na ƙungiyar nan da karantarwa ba ta tashi ba ne ba rana Abinda ya samu ke faɗin wannan saboda ɗaliban ilimi a tashi a karatu a daure wannan malamai rasa su da muke shi ne rasa ilimi ilimi inda ya bambanta da dukiya ce yau abin da ya tara na ilimi na hadda qur'ani da sana ulumul ƙura'an da sana abin da ya shafi hadisi da mustaba ɗinsa cikin da usulunsa duk abin da ya tattara na ilimi da zuciya ce sai a raba ma amma ba zuciya ba ce sifa ce ya tafi da kayan da shi ke nan in ƴaƴansa sun yi suma su zama suna da shi sun ba kuma shi dai wanda ya tsinna ya tafi da kayansa littattafansa suna nan daidai kalibar ilimin su karanta amma shi abin da ya iya yanzu wani da za a sake samu ya zauna ya ba lokacin shekaratun shi ne aikin ɗalibai yanzu da an ɗan fara karatu sai karayar rauni da abubuwa sai su sami ɗalibi sai ya watsa wani ɗalibi da ya zauna gidansa yake ba labari shekaran jiya ne cewa kullum ya nasiha da yake mai ka tashi ke karatu ya je yana digiri a jos ya zauna gidansa da asuba in zai fito wace masallaci ya kwankwasa mai ɗakinsa in ya gaya ya makara bai je masallaci jiran mai da faɗa saboda ba haka yi ne ba ba da za ka jami'ar musulunci ka gama ta ka zo ka ce talla cikin jama'a ma kana ganin wahalarta kawai su farkon abin da suke murakaba ta da Ba babu yadda za ka kana ɗalibi a rika sallar jan ibaka sallolin nan guda biyar sai ta ka saba ba yadda za kuma ka zo wai kai ka gina al'umma akan kai kuma baka damu da addinin ba kana cewa yi kaza kai ba ka yi baiwa dole sai ya zama kai ne kan gaba sai sa'idu Allah ya masa rahama zura'a da ya bari Allah ya masa albarka abin da ya ma musulunci hidima Allah ya sa a mizanin sa Allah ya ba mu wanda za su maye gurbin su tafiya suke ce malaman da haka da haka annabi ya ce ana daga cikin alamar zamani ƙarshen duniya ilimi a ɗauke ilimi ya za a ɗauke shi shine kamar abin da ya ce shine masu shi ta mutuwa masu ilimi na hakika ya talasa su sai a bar 'yan buge-buge 'yan cuwa-cuwa da sauransu allah ya sa wato abin da ya inna ya tarar da shi a mizaninsa allah ya ta kabarinsa allah ya tsaka kabarinsa allah ya sa aljanna ce makomarsa hidimar da ya ma addinin musulunci allah ya sa ta zama gata a garin shi allah ya wata mana irinsa zan ba na jibu ba dada an sakon da ya zo mana da shi bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dama na zo wannan eh, majalisi domin nima in nemi ilmi eh, ya kasance ya ce ce wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a umarce ka da aikin alheri ka ba wanda ba ya son aiki a sai iblis shaitan Allah raba mu da shaitan na biyu dama na gayyaci malam da al'ummar musulmai za mu gabatar da yada news a yau kuma allah ya taimake mun yi shi a school for arabic studies ma'ana inda marjaye shek abokan mahmud jini ya yi karatu shek ismail zai shi ma ɗalibi ne na wannan makaranta malam ya kira ne yake yana da uzuri ya sa bai zo ba nake insha Allah malam nuna na zan kawo maka ziyara domin in kawo maka wannan mujalla har da kuma musulmai na biyu hafiz a nasar sa'id da sar Allah ya karta masa malam ya manta shi ne farkon alaramma wanda ya fara jawo baki a sheikh ismail ibn a wannan kungiya masu albarka Allah ya gafarta da su Allah ya rahmace Allah ya sa su Allah ya kusa da bayan su sannan na biyu in kuka duba cikin wannan mujalla wanda da wani bai san shi ba yana ciki a shek dr alasan sa'id yana cikin malaman sunna a nan kasar wanda chairman a irano nigeria limited ya aurar da sa kwanakin baya to yana ciki wanda ya ziyarci wannan guri zan shi yana bayan profeso hafi tabbakar to alhamdulillah Allah ya gafarta maka ba shi nake so faɗa ba kullum shi musulmi ya yi fatan alheri ya yi aiki irin yadda mana yake yabo a shek alaƙar sa'id to kai ma matashi ka yi aikin bayan ka yabe ka yarda a ce kaito subhanallah na biyu manufar da news mujallar ta musulunci yawancin al'adar mutane za ka yi aikin aikin alheri ɗari ba za a yada shi ba amma inda ka yi kuskure ɗaya sai ka ga ana ta buga domin kuma mun ɗauki alƙawari insha Allah ayyukan na alheri za mu rinka yada shi mun ji umarni ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi imani da allah da gobe kiyama idan zai magana faɗi alheri idan ba za ka yi faɗi alheri ba ba rufe ba mu za mu kawo inda ɗaliban ilmi sun cewa shek da term abdullahi biyar ogiga amma ba za mu zo mu kawo inda ɗalibin ilmi ya zagi kyautar abdullahi bin allah lokaci ya kone muna neman addu'o'i ga yan musulmai da jalla ce ta musulunci wanda manufar mu isar da sakon allah wannan darasi in allah ya za mu tashi cikin fitowa na biyu da fatan allah ya sa barka wannan mujalla kuma kofar mu buɗe duk wanda ya ga inda muka yi kuskure ko shawara inda za a ƙara inganta shi ko kofar ku kuke salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to a alhaji duba zada mai saka da ne. kun ji gwagwarmayar da suke ce alhaji duba zada ɗaya ne daga cikin uwa masu faɗi ta shi ba dare ba rana ga dai shekaru sun fara zuwa duk da farin gemun nan amma wallahi na tafi muhimma da kokari da yanzu wani abu ya taso a ce za a tafi kaduna za a tafi sokoto sai ya je ni ba zan iya zuwa ba haga kowa da irin hidima da allah ya sa yake yi musulunci a za mu sami irin su su ma yanzu wannan aiki na kokarin ta wani aiki na addini da ake a cikin al'umma yana da kyan gaske mu matsalar al'ummar mu magana gaskiya Shi ne ƙoƙarin kushe ma junanmu ba ma ƙarfafa junanmu da muka je karatu sudan wani abokina a irin bincikensa rubutunsa da ya tako ɓangaren tattalin arziki to da yanke kai masu babaiwa ɗinsa ya rafaran da abin da malaman saudiya suka ce a wani point da abin da malaman masar suka ce malamai dai na wurare wato wani suna mana ne da ya gama ya karanta wannan da su yake a ya ah, banga inda ke kotu nan abin da malaman su da suka ce ba kuna fahimta ta su kishin kansu suke da shi da kuma abin da duk wani na yayi sai dai su ba su karfafa ba za su kushe ba amma mu sai dai mu caccaki kanmu mu kushe kanmu yanzu wani yana ganin wannan majalla ɗin maimakon da gyara kamar da yake gyara a gyara yi kaza a tsayi kaza ƙarshen ta suka zai ya kushe ba zai karfafa ba kuma shi an ce ya yi kamar ba zai iya ba to wallahi ban ga wannan ba sai da na je sudan mutane ne masu bala'in kishi hatta abin nan ɗinsu na wannan waya Mm. suna da abinan ɗinsu kamfanin waya na sudan ɗan sudan waya sai wani layi ba na sudan ba wala da zai yadda ba layin waya ko wannan layi ta ce kamar muna ntr mm. wace ce ce to su suna da nasu na kasar ba zai sai maka na wata kasa ba amma mu nan yanzu muna da ma na najeriya ne ko da ba kishi to da za a samar da na najeriya yan najeriya ba za su yi shi ba sai dai sai na wani To haka muke matsalar rubutu in kai rubutu wani ba zai ɗau rubutun ya ce nan ala saka da alheri ba nan ka kuskure gyara a sai dai ya daga ya ce ka ce bai ba ta za mu ci gaba duk al'umma da ba ta rubutu ba ta documentary tana aje abubuwa yaushe za ta fankanta. Shi shi yasa abin da suka bullo da shi wannan muhimmi ne aiki ne na alkhairi muna masa addu'a Allah ya saka masa rafaili kuma Allah ya karfafe su Allah ya ƙara tsora su akan daidai duk wani abu na ci gaba Allah ya ba su ikon tabbatar da shi da ya shi na alkhairi abubuwan da su ne yan baya za su rika gani suna koyo Allah ya saka masa alkhairi wannan majalla Allah ya mata albarka yan uwa kuma sai ta kokari ana rubutu ana miƙa masu suna sawa inda wani abu ne na kuɗi su kuma su rika samar da ya za a samar da kuɗin abu ga a kai ne kai wancan ya iya rubutu wancan yana da kuɗi biya peji ne wani article ne a ake yi a biya a saka kai sa kuɗin ka wancan shi kuma sa ilimin sa da haka da haka sai ka ga mun ci gaba mun tafi inda ba a zato wallahi harkar rubutu tana ɗaya daga cikin abin da take yaɗa ilimi a duniya rubutu saƙo ne muhimmi yanzu shan muhammad bello da muke magana littafin shi da bai rubuta ba me yau za mu duba me za mu karanta su babu fitila babu haka suka yi ta ga jihadi ga karantawa amma ta suke ɗauka alƙalami abin da za su shi muka samu yau kuma ma in ba mu daure muna yan rubuce-rubucen ba yan bayan ne za su karanta Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara jagora kurakurai kuma na ciki Allah ya nuna masa kuma ya sa a gyara eh, abinda makaranta daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya jika wannan malami namu da dukkan malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da mahaifan da dukkan al'umma ta musulmi Allah ya gafarta masu ko kuma Allah ya sake sanin muna masu imani Allah ya samu cika muna masu imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya wani buga da ina rubi a kan ba su